amma a yayin da kake bayar da tambaya gare ni fa ni ma ina so in bayar da tambaya gare ka ne wa ya gaya maka ne hukumar kasar china ne wai ta hanna wai musulmi a kasar china ne suka yi azumi fa an ce an kafa um, sanarwa a gidajen a cikin intanet a gaban makarantu da ma'aikatan gwamnati da ofisoshin jam'iyyun siyasa na cewa gwamnati ba ta son ta shiga cikin harkoki ko mutane su yi harkokin addini yayin da suke wurin aiki kamar al misali in ina wurin aiki a cikin ofishin gwamnati bai kamata in iya yin sallah ba haka ne abin yake a'a wannan ba na gaskiya ba wannan karin magana na malam bahaushe ne wato gani koreji ne idan bayan da na ci wannan labari ne ina al'ajabi ba amma tun daga yanzu ba bana cikin arewa masu yammacin gasar china ne amma ba zan iya gaya maka ne wannan na gaskiya ko na ko ba na gaskiya ba amma bisa ga inda nike ne wato na birnin beijing ne musulmi ne a a gaskiya suna a ramadan ne kamar yada kuka yi a duk duniya gaba daya ne har kuma ya inda nima akwai wani aboki aiki na wato shine mai suna kamar saminu da abokiyar aiki na wato kamar fatima inuwa jibril yau da sahi suna suka shiga masallaci ne suka yi sallah ne kuma inda ma suka shiga ramadan ne kuma gaskiya suna yi a dukkan abubuwa ne da kowane musulmi ne suka yi har wani lokaci ma akwai wani babban limam ne shi ma yana sallah ne suka yi sallah tare ne kana nufin ka ce labarin nan ba gaskiya ba ne gwamnati ba ta hana gaskiya wannan zargi da baya da tushe ne saboda malam bahaushe ya kanci gani ya koreji ne idan duk wanda ne ya nuna shaku ko kuma ya nuna tantama game da wannan labari ne dole ne ya zo ya gane ma idonsa ne ta haka ne zai zama kamar na gari. Mala Audu bari ga maka abin da nake karantawa yanzu nan daga wata jarida nan da take hannuna da ta fito daga gidan rediyon ABC News na na Amurka da suke cewa hukumomin China sun hana ɗalibai da ma'aikatan gwamnati na yankin arewa maso yammacin China. su yi azumi a wannan lokaci saboda ko hare-hare da ake cewa musulmi ne suke kaiwa kuma wannan kasan ba shine karon farko da hukumomin china suke kawo irin wannan matakai na hana mutane su yi azumi ba ko ni ma yanzu ne ina alhajabi ne ga wani kame da wannan labari ne saboda wannan shine sau na farko ne da na ji wannan labari ne amma ainihin abin da ya faru a nan gasar china ne ba haka ba ne akwai wani abokina ne shi ma dan kabilar wigur ne shi yana jihar Xinjiang ne inda shi ma yake kirawo ne ne a makon da ya gabata ne wato kaman aka fara Ramadan ne shi ya ce mini barka wato barka da muka shiga a wannan wata ta Ramadan ne zai fara azumi ne wannan shine abin da ya gaya mini